Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu masu kallo masu bibiya wannan tasha ta bashi TV Hausa. ina mai neman afuwa a gare ku yau bidiyon namu ya zo a haka. ban da niyyayi ban da shirin yi na ga ya kamata in yi saboda abu ne aka yi na bajinta abu ne na ayaba a maganar da ake yi 'yan najeriya sama da dubu arba'in ne suka yi gudun hijira daga nan najeriya zuwa ƙasar nijar saboda yunwa da kuma ta'addanci da suke fama da shi na tsawon lokaci. Kamar yadda na samo labarin a halin da ake jiki suna cikin maraɗi ƙauyukan da ke cikin maraɗi kuma ba su rasa komai ba. An ba su ci, an ba su sha, an ba su gurin kwana. To a maganar gaskiya dai wannan lamari sai dai a ce Allah Ubangiji ya sakawa da shugabannin sojin ƙasar Nijar da Alkairi. Domin abu ne suka yi na bajinta, abu ne da ko gwamnatin Najeriya ba za ta iya yin shi ba. Har kwamanda aka tura wakili suka tura domin su je su ga lafiyar 'yan Najeriya da suka gudu daga Najeriya suka shigo Nijar. Ina da tabbaci yau da a ce 'yan Nijar ne suka gudu zuwa Najeriya. Gwamnatin Najeriya ba ma za ta san ana yi balantana har ta tura wakili ya duba lafiyar su ko kuma ya ba su mazugunni ko abinci. 'Yan kasan ma da ya suka iya na wasu bakin haure. Duk da irin takunkuman da kungiyar ECOWAS da suke kira da sai dai yawo ta dora musu bai hana su karɓa waɗannan bayan Allah hannu bibbi ba. Su ne kamata a ce yau yunwa ta addaba suna guduwa da su zuwa ta ƙasa amma sai gashi ƙasar shugaban ƙungiyar sai da yawo Alhaji Bola Ahmed Tinubu a sa 'yan ƙasar ke guduwa daga cikin ƙasarsa zuwa cikin ƙasar da ya kagaba mata kunkumi ga dai abin da suka faɗa da bakin su to mu murnan mana ne mu dai nan dangin muna sun tare mu sun muna amsa da hannu biyu mun samu wurin kwana na abinci na kwarai eh sun taimake mu yadda ya kamata wasu taɓa gwada mana dai ha'inci wanda ba na kwarai ba ruwa ma in mun ka ta ɗauka sai sun ba mu suka ba 'yan gari kun ba a taɓa koran mu ba kun ba a taɓa nuna mana dai ba a so mu ba tun za ku mu garin ga babu wanda taɓa nuna mana wani abu sabida Allah muna ta godiya ga mutanen tankam mu mutanen tankam alhamdulillah muna godiya gare su shugaban kasar na mulkin soji janar abdulrahman chani ya tura wakili wanda kamar kwamanda ne kuma a ce kamar gwamna a wata jiha ya tura shi domin ya je duba lafiyar waɗannan bayan allah ya san halin da suke ciki idan suna buƙatar ran taimako a ƙara ba su to gaskiya wannan abu ne na ayaba masa ga kuma abin da shi kwamandan ya faɗa da bakinsa na zo nan shekaran jiya da muka sami labari an ce mutane masu yawan gaske sun zo wannan gari na dan kano da nan tankama da dan nani to hakikan mutanen al'ummar najeriya mun gansu suna da yawa tunda in ka ɗauka nan tsululu akwai in kai haka wajen eh, kartakai akwai in kai ko ina ko ina ko ina akwai su muna zuwa muna gane su kamar su dan daji ko ina muna zuwa muna gane su eh lalle mun ce musu tabba abin da ya kamata su sani nan sun zo gidansu hakikan hukumar su taniya an ce an hidda mu daga sai an hidda mu daga ecowas najeriya an ce an ruhe muna boda amma mun ce al'ummar najeriya yan arewa yan uwan mu ne shugaban kasa abdurrahman cani shi da kai ne ya ce yana godiya ga al'umma yan arewa tunda ba su ba da haɗin kai ba akan matakin da najeriya ta ɗauka akan mu ba su ba da haɗin kai ba ba su ba da goyi kuma sun yi allah wadai shi da kai ne ya ji wannan magana ya saurare ta kuma ya yi musu godiya kenan akan haka yau mu da mun ka zo a nan cikin wannan aiki ila dole za mu zo mu tabbatar da al'umma su ta samu matsala can ta ƙetaro ta zo nan hakikan za mu ba ta mahauka za mu ba ta wurin zama kamar yadda na ce wancan sauran garuruwa ka gani suna da makarantun ne an yi eh, forage forage shato iri iri na ruwa na sha ruwa ruwa masu kyakkyawa an yi gidan asibiti wanda ana sami shi magani an yi musu gidaje ba kamar irin wancan gidaje da ake da ba na, leda gidaje aka yi ginannu da aka yi na siminti an kai musu gidaje na zama don su sami kwanci hankali don su sami kwanci hankali kenan mu yau ba ruwanmu da da yakin na Najeriya ta ce za ta kawo mana nan al'ummar Najeriya duk wanda ya zo kowace kabila dan iya za mu bashi mafuka hakika janar Abdurrahman Chani shugaban kasar Niger ya cika namiji mai tausayi da imani da nuna jin kai akan al'umma kuma babu abin da mu 'yan Najeriya za mu ce da shi sai dai godiya Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi su kuma 'yan kasar Niger Allah Ubangiji ya sa hakan shi ya fa zama alkhairi. Ga kuma ta tattauna da 'yan jarida suka yi da shi Jana Abdurrahman Chani kan lamarin da suke ciki da sai da yawo watan ECOWAS kenan da kuma mambobin kasar da ke nuna damuwarsu akan lamarin da suke ciki da kuma wanda suke goyon bayan a hukuncin da kungiyar sai da yawo ta yanke a kansu. Ku gyara zama domin ku saurari wannan hira da aka yi da mai girma Janar Abdurrahman Chani. Daga cikin wannan magana dai na harkar sai da yawo akwai 'yan kasa da dama da ke ta ganin cewa wannan hita da aka yi za ta iya haifar da sakamakon da bai da kyau kamar abin da ya shahi shiga da hitar jama'a a cikin kasashen sai da yawo ko kadarorinsu na harkar kasuwanci dukiya ko kuma kamar 'yan mu da ke cikin kasashen sai da yawo ana cewa za su samu matsala wurin zama ko wani ma ya ma sai ka biɗi biza ko kai kaza ya wannan al'amari yake kun yi nazarin su duka kafin ku ɗauki wannan mataki ko kuma ya to masha Allah sai da yawo na gaya ma ƙasa nawa ne ke katsayyar gwai a zuwa kamu kamuna hari shugabannin ƙasa nawa ne duk cikin sai da yawon masu katsayyar gwai sai an kamuna hari don mun biɗi incin kanmu mu tabbatar da incin kanmu ba su wuce hudu ba ba su wuce ba da bola tinubu na nigeria mhm. talon na benin ko da na ga ya sakkwato yanzu watara <laughs> na cote d'ivoire hmm. da makisal na senegal ko da shi ma ya sassakato hmm. kuma duka waɗanga mutane akwai mahari hmm. akwai dalili amma al'ummasu aikowa ya shaida tana goyon bayan nijar ba ta yarda ba a kama nijar hari jahilan tarihi ne ke cewa don mun hita cikin ecowas zai kawo kikas cikin zuwa da zowa na 'yan niger zuwa nigeria na 'yan niger zuwa benin na 'yan niger zuwa sarwar kasashe fiye da shekara dubu biyu mhm. muke alaƙa da waɗannan ƙasashen dububi mm. ba cikin watan mayu 28 da 1975 ne ba mun ka fara alaƙa da ƙasashen nan na ecowas yan uwanmu nawa a najeriya yan uwanmu nawa a benin yan uwanmu nawa a senegal yan uwanmu nawa a cote d'ivoire mm. yan uwanmu na cote d'ivoire nawa an nan na benin nawa nan na senegal nawa nan na nigeria nawa nan. ba su lisawa ana cikin juna na ce ma mu ba jahilan tarihi ba ne hmm. mun san tarihi ƙasa hamsin da fudu hmm. duniya duka in ka ɗauke ta yau an ce duniya ta zan ɗan gari guda ɗan ƙoƙo guda hmm. gari nawa ɗari da gomiya tara da uku ko hudu ina ji duk in ka diba ko ina kwaikin ƙyan ƙasar nijar wadda akwai 'yan ƙasa na ecowas can ciki yaya suke suna rayuwarsu ai ba cikin ecowas suke ba ko ko duka afirka cikin ecowas take <laughs> duniya cikin ecowas take ka gani kuma akwai 'yan mu suna rayuwa rayuwa ta wadata gashi nan har taimako suke kamuna hmm. da sun ka ga takunkumin da an ka samu to bakin da allah ya buɗa hmm. ba wanda zai hana shi cin abinci haka gulɗa da ɗan uwanci da a tsakankaninmu da waɗannan ƙasashen za ta ci gaba komi bai sauyawa zirga-zirgan da 'yan kasuwa ke yi hmm. zai ci gaba in ka diba ecowas ɗin wace ƙasa ce ga yamin ita wadda annan tana iya ci da 'yan ƙasar ta yau ba ko ɗaya ba ko ɗaya shinkafa babu mai noman shinkafa da yake ci da kanshi ya ci da al'umma shi duk cikin kasashen nan na ecowas kawo shinkafa dan misali kaɗan shinkafa hmm. duka kawo ta muke yi da ba da kasashen afirka muke kawo ta ba ko indiya afirka ne indiya cikin azita ke kasar duniya pakistan hmm. bangladesh hmm. duka muna kawo shinkafa kuma ce niger kawai duka kasashen ga suna kayan shinkawa kenan tattalin arziki sai abin da ya ci gaba in sha Allah siyasa mu ta wadata ta daraja da ɗokar ra'ayin 'yan ƙasa sai abin da ya bunƙasa gari da yawa maye bai cin kanshi haka haka ki amsar da zan baka mu ba jahilan tarihi ba ne mun san tarihi mun san abin da muke so mun san abin da 'yan mu suke so shine mun kasa gaba mai girma shugaban kasa ɗazu kun ɗan taɓo zancen shugaban kasar benin da ya fara sardokai hamma ta kai inda yana nuna Eh, matakan da sai dawo ta doka ba su dace ba kaza kaza eh, bisa ga wannan maganganun da ya fara yi kuma yana ganin zai shiga gaba ma ya kira wasu shugabannin kasa a sake duba wannan lamarin idan aka duba kowane matsayi za ku iya doka aka haka to kasan na ce ma ko da ban shiga cikin <laughs> bayani ba mm. shugabannin nan da ke tsayar gaiduka mm. akwai dalili akwai mahari akwai gurin da suke son su cimma in ka ɗauki tinubu sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na najeriya ne tinubu dibin ya kai faransa ita ta ba shi iko ah. bai wakala ga allah ba ya san 'yan najeriya su sun ka ba shi iko kuma tsawon zaman ikon da zai yi 'yan najeriya da allah shi zai sawa tsawon ikon da zai yi in ya kyautata musu ya kyautata ma rayuwarsu ya daɗe cikin iko sai ya dibi sai ya gallaza mu niger ya bi umarnin faransa sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi in ka ɗauki talon ya yi wa'adi na bui mm. kasan wa'adin na bui ma ya kawo kucece kucece wa'adi na uku yake son ya yi shi an maharin da duka ya shiga yanzu ha'in in ka diba benin wannan zancen da ya kai duka mummunce da shi kan magiya waye ba zance ba ne gaskiya ce benin daga iyakanmu da su da nigeria ya kai w ya kai penjari can inda suke da iyaka da togo nan w na ce ma iyaka da mu da 'yan ƙasar burkina duka faransa suna da bazi-bazi cikin waɗannan jahohin bazi sun yi shidda na faransa da ya jibge wurin da ya jibge kuma ya san mu kore su mun kai akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo benin suna nan suna shiri najeriya haka ka ɗauko ta tun daga lak sai ka zo kebi faransa na nan tana zamnawa ciki ka ɗauka lak chad muna sani abin da ke ga faruwa faransa na ciki iyakanmu sai ta je ga libi suna nan suna bi su haƙa muna tashin hankali mun san da wannan talon dibin ya kai faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku shi an maharin ba a yi kwana bui ba ya dace iyaka to shi allah abinda bai bata ba bai baci. allah da zuciyar dan adam yake aiki allah ya san zuciyarmu hiya da mu mu ba mu da nuhi ko niyyar musguna ma wani talon don ya samu wa'adi na uku ya kace muna iyaka ya ce 'yan faransa su zo su zamna kana tune shiga nawa yana yi faransa tunubu shiga nawa yana yi faransa watara shiga nawa yana yi faransa shi ma watara ina zuwa gare shi ka ji maharin talon wani ka tsayyag gwanda yake yi da ya yi zaman yi yanzu ne ya gane babu wani sarki sai allah in kana son ka gama lahiya da al'umma da ta baka amana ta zaɓe ka ka yi aiki yadda al'umman nan da ta zaɓe ka ta koma ta ji ƙarfin gwiwa don ka riƙa amana ta zaɓe ka ba cikin musguna ma 'yan uwa ba watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne kana tune da ya yi manda na uku ko mm. da ya ka kucece kucece ko shi ma har kashe kashe an kai har kashe kashe an kai ko hmm. kana tune sosai na hudu ake so ko ko a jayo dan amsa shata a aza bisa karaga hmm. shi an maharin wannan furjin musa da suke yi wannan idon ruruje ban san in kuna ce haka nan ba hmm. wannan idon ruruje da ake yi muna to mu ba yara ba ne allah ya ba mu nazari abinda ke cikin zuciyarka nuhinka na mugunta allah zai ba mu sani mu san da shi kuma mu ɗauki matakai ya samu wa'adi na fudu ko ya samu wani ya jawo ya zamna ba daga faransa ne zai hitowa ba mm. shi dibin shi da faransa ne mm. allah zai sawa ni Allah ya ce sai ya yi sai ya yi sosai kuwa ni Allah ya ce sai ya jayo wanda zai sawa sai ya jayo wanda zai sawa mm. amma ya dogara da Allah ya dogara ga 'yan kasar shi ba ga faransa ba duk faransa abinda za ta sa ya yi zuwa ga kasar niger cuta mishi zai zama mm. cuta ce za ta zama gare shi wadda ba zai cimma insha Allah nuhin shi ba mm. makisal shi na fudu wa'adi na biko. Mm. ya yi ya zo karshe ya zo karshe ya kamata watan gada muke ciki mm. a ta yi zaɓe ko 25 ga wata ina zancen yake ta kace me to kan a kaga wannan lokaci ai kaga ya dan kwanta mm. da yagga wa'adi na ukun nan ba zai samun shi ba ba faransa goyon baya ba ko ta aza shi bisa kai ta yi kai shi ta ce ma 'yan ƙasar senegal ku zaɓe shi da ya ga ba zai yiwuwa ba tun da 'yan ƙasar senegal sun kace ba za su karye ma ƙa'idan su baya ba don son ran mutum guda sai ya ɗan kwanta in ka gani ai ya bar zancen ya bar zance mu mun bar ma zancen shi sai shekaran jiya da ya hito ya ce zaɓe da akwai mai zuwa 25 da watan gada muke ciki an ɗaga shi ni ya biyo baya shi ma an yi ta kashe-kashe duk al'amarin dan adam ya ce allah ce allah ka kare ka kare in ka ce allah inda da zuciya guda ne da zuciya kyautatawa da zuciya alheri da zuciya gaskiya allah yana karba ma insha allah shi maharin wannan furjin musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma mu nijar shi an maharin da wannan koma da bayan da talon ke yi mu mun san abin da abbaya in yana so mu sasanta ya ƙasar faransa da a cikin ƙasar shi da sun ka hita nijar sun ka kewaya sun ka tai can sun ka aje kaya sun ka yi shinhiɗa suna nan yau cikin nijar ɗin ga akwai mutanensu da suke nan suna kira don su samu su cuta muna najeriya sun yi muna zobe cikin lak sun yi muna zobe har iyaka ga libi to mu mun ce allah mun riga shi mun ce allah kuma ba mu da jikara to mu dai babu abin da za mu ce sai da allah ya daɗa ƙarfafa masa gwiwa da kuma saka masa da alkhairi Allah kuma ci gaba da barin mu Najeriya da Nijar tsintsiya ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ni na Kubash TV nake cewa sai Allah ya saki haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.